ku da sake kasancewa da ni a jarumin novel tv a yau insha Allah rabbi muna dauke da wani sabon maganin mu ko kuma mu ce gyaran jikin mu ga ya mace maganin ciwon mara maganin ciwon mara kasar mata suna da ciwon mara ne lokacin da al'adansu yake zuwa ko kuma ko kuma lokacin da al'adansu yake tafiya ko kuma yake zuwa amma akasarin mu da yawa dai lokacin da al'adan yake zuwa To, a nan dai zan gaya maka cewa duk wacce take da wannan ciwon sai dai na ce mata Allah Ubangiji ya ƙara mata sauƙi ya sa mata kafara saboda ciwon mara yana da matuƙar wuya da kuma yana da zafi da kuma raɗaɗi sosai. To, yau dai man kawo maganin shi cikin sauƙaƙƙe ba tare da bata lokaci ba, zan ci gaba da faɗa muku. 'yar uwata ko kuma uwar gida za ki nemi tsamiya sannan ki nemi habbatin sauda sannan ki nemi zuma tsamiya habbatin sauda da zuma tsamiya habbatin sauda da zuma ki rubuta shi tsamiya habbatin sauda zuma waɗannan abubuwan kamar yadda na faɗa maganin maganin ciwon mara shine ki nemi tsamiya kamar yadda na faɗa sannan ki nemi zuma sannan ki nemi habbatin sauda za ki nemi tsamiyarki mai kyau wanda kika sani mai kyau ne hakikanin mai kyau ne sannan ki nemi habbatar saudan ki shi ma asalin habbatar sauda kenan asalo irin 'yan saudiya ta za ki shi ne bayan kin nema wannan samin ki busar da shi in kika busar da shi sai ki daddaka shi bayan kin daddaka shi sai ki nemo habbatar sauda shi ma a naka shi ya laushi lakat bayan ya yi laushi sosai sai ki nemo zuma da yi ɗibe cokali ɗaya a lokacin da ciwon mara ya miki tsanani kika sha magani duk dai ba abin da ya saboda yawanci shan magani lokacin al'ada yana da matsala sosai to a ran a daina shan magani sosai saboda yana kawo matsala saboda wannan jinin da yake fitowa ko kuma in ce ciwon maran nan da yake saboda jini ne mara kyau da yake fito a jikin dan adam to ya kamata sai a nemo maganin gargajiya kar a nemo maganin bature ki nemi wannan abin sai ki hada kamar yadda na faɗa miki habbatu sauda da samiyan ki hada su sai ki ibi cokali ɗaya ki zuba shi a cikin zuma bayan kin sa kin zuba masa shi a cikin zuma mai kyau sai ki shanye shi bi iznillahi ta'ala insha Allahu rabbi Allah zai baki warraka yar uwa na gode kada ku manta ku danna subscribe kana ku danna ƙararrar sanarwa daga zarar mun ɗaura muku shirye-shirye akan kare na gode ni ce jarama har kullum